Masu kallon sauraronmu Barkanku barkan ku da sake saduwa a cikin wannan tasha ta mu mai albarka. Tashar da take zakulo muku sai har labarai daga faɗin duniya. Kamar kullum dai za mu leƙa wato nahiyar Afirka inda za mu kawo muku rahoto kan yadda wato ake ta ci gaba da tarka-tarka a jamhuriyar Nijar a inda ƙasar Nijar take ta ci gaba da tsinke alaƙa daga wato turawan mulkin mallaka. da ma ƙungiyoyin da suke da alaƙa da turawa idan har kuna tare da mu a cikin wani tasha tamu mai albarka za mu kawo muku wato rahoto kan yadda wato Nijar ta soke yarjejeniya tsakaninta da wato ƙungiyar tarayyar turai wato yarjejeniyar soji ta ƙulla da tarayyar turai har ila yau kuma za ka ji da cewa Nijar da Burkina Faso sun janye daga ƙawancen G5 Sahel na Faransa kan yaƙi da ta'addanci duka dai don so ta kakkabe wato wato ta kakkabe alaƙa da ke tsakaninta da faransa da ma wato ƙungiyoyin nahiyar turai bacin da suka sanya musu wato takunkumai da kuma rashin tallafa musu da suka daina yi waɗannan ƙungiyoyi yanzu kan labarin ka riga ka saurara amma daga bisani za ka ji mu da cikakken rahoton magafin nan idan har wannan shi da zuwanka na farko na tasha ta mu mai albarka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 ta sanar da soke kawancen sojin kasar da ta kulla da kungiyar tarayyar turai a ranar wato litinin inda ta janye izinin da ta bayar na wani shirin kungiyar eu ta kafa domin karfafa wato jami'an tsaro ma'aikatar harkokin wajen nijar ta sanar da soke kawancen sojin kasar da kungiyar tarayyar turai a ranar litinin inda ta janye izinin da ta bayar na wani shirin kungiyar eu da ta kafa domin ƙarfafa jami'an tsaro. Wannan lamari na zuwa ne a daidai lokacin da wata tawagar ƙasar Rasha ta gana da shugabannin mulkin sojin Nijar a birnin Niamey a ranar Litinin, inda ƙasashen biyu suka amince da ƙulla yarjejeniyar ƙarfafa alaƙar soji a tsakaninsu. An ƙaddamar da wato shirin EU Cup Sahel Nijar a shekarar 2012 domin taimakawa jami'an tsaro wajen yakar 'yan bindiga da sauran barazana. Kusan mutane wato kusan mutanen tarayyar turai 120 ake jibge a can na dindindin kamar yadda wato shafin intanet na EU cap ya bayyana. Ita ma gwamnatin sojin Nijar da ta karbi wato mulki a watan Yuli ta buƙaci sojojin Faransa da ke taimakawa wato da suke taimakawa Nijar wajen yakar. wato masu ikirarin jihadi da su fice daga kasar a ranar litinin din ne kuma wata tawagar kasar rasha ƙarshen jagorancin mataimakin ministan tsaronta suka gana da shugabannin mulkin soji na nijar a babban birnin ƙasar niyame inda hukumomin nijar suka ce kasashen biyu sun amince da karfafa dangantakar soji tsakaninsu wannan ziyarar dai ita ce ziyarar aiki ta farko da wani mamba na gwamnatin rasha ya kai tun bayan juyin mulki da aka yi a nijar a ranar 26 ga watan yuli lokacin da sojoji suka haɓar da gwamnatin farar hula lamarin da ya janyo wato cece kuce a faɗin duniya sannan kuma ya ɗaga su daga ƙasashen duniya tawagar ƙarƙashin jagorancin kanar janar yunus beck yakovic wato ta samu tarba ne domin tattaunawa da shugabannin wato gwamnatin mulkin sojin nijar wato janar abdulrahmani chani ƙasashen sun sanya hannu kan takardun ƙarfafa haɗin gwiwar soji tsakanin jamhuriyar nijar tarayyar wato rasha a cewar hukumomin nijar a makamancin irin rahoton nan dai wato nijar da burkina faso suka janye daga ƙawancen g5 sahel na faransa kan yaƙi wato da ta'addanci mali ce ta soma janyewa daga ƙawancen ƙasashen biyar da ke yaƙi da ta'addanci a yankin na sahel shugabannin rundunar sojin burkina faso da nijar a ranar asabar ɗin da ta gabata sun ce sun janye daga ƙawancen ƙungiyar g5 sahel da ƙasashe biyar da ke yaƙi da masu tayar da ƙayar baya a yankin sahel lamarin da zai haifar da gagarumin koma baya kan yaƙi da ta'addanci a yankin ƙungiyar ta g5 sahel wadda aka kafa a shekarar 2014 bata taka rawar gani sosai ba inda a bara Mali ta fice daga cikinta bayan sojoji sun yi juyin mulki a ƙasar. A shekarar 2017 ne dai shugabannin ƙasashen biyar tare da goyon bayan Faransa suka amince su tura tawaga ɗaya ta jami'an tsaro wato na haɗin gwiwa domin fafatakar 'yan tada ƙayar baya a yankin. Amma yanzu sojojin da suka yi juyin mulkin Burkina Faso da Nijar da Mali dukkaninsu sun zargi Faransa da yin shishigi a cikin lamarin bayan da ta tura ƙarin dakarunta yankin na Sahel. Wato Burkina da Nijar sun yanke shawarar cin gashin kansu inda suka janye daga ƙungiyar G5 Sahel ciki har da ɗauke dakarunsu daga ranar 29 ga watan Nuwamba kamar yadda ƙasashen biyu suka bayyana a sanarwar haɗin gwiwa. Wato ƙungiyar ta gaza cimma nasara abin takaici ma shine babban burin ƙasashenmu da tabbatar da tsaro ci gaba a yankin G5 Sahel ya fuskanci tarnaki daga gwamnatin da suka gabata, abin da ya tabbatar mana cewa bukatarsu bata dace da tsarinmu na samun 'yanci da kamala kamar yadda aka fayyace a shirin na G5 tun farko, in ji sanarwar a wani jirwaye mai kamar wanka da suka yi wa Faransa. Ƙasashen biyu sun ƙara da cewa ba zai yi ƙungiyar G5 Sahel ta duka cika muradin ƙasashen waje ba